والقوا الى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون مشركي sun miƙa wuya sun sallama wa Allah shi kaɗai kuma duk wani abu wanda suka ƙago shi na ikirarin cewa gumakansu za su yi masa ceto a wurin Allah ya tafi a banza.